Matakin da Majalisar Wakilai ta ɗauka na sauya tsarin da za a gudanar da zaɓuka a shekara 2019 ya samu karɓuwa a Majalisar Dattawa domin kwamitin daidaito na majalisun biyu sun yi zama a kan batun ranakun zaɓen. Sanata Suleiman Nazif shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a Majalisar Dattawa. Mun yadda yau cewa za a fara da zaben 'yan majalisu majalisar wakilai da majalisar dattawa zai a zo na biyu zai a fitar da 'yan majalisar jiha da gwamnoni zai a zo kashi na uku zai a yi zaben shugaban ƙasa wannan shine daidaituwa da aka yi a yau a majalisar dattawa a tsakanin majalisar wakilai da majalisar dattawa a wannan kwamiti din na mutum goma sha biyu wanda za su gudanar da matsaya na majalisa kafin a tura shugaban ƙasa domin ya sa hannu. amma wannan mataki bai yi wa ɗan majalisar wakilai ahmad babba kai ta daɗi ba domin ya ce yaudara ce aka yi. Wannan sauyi da aka yi na zaben shugaban ƙasa siyasa ce, ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda waɗanda ba su taka rawar gani ba a cikin jam'iyya adawa za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar. Kama ana jawarcin 'yan siyasa ne waɗanda za su koma domin a fasa jam'iyyar APC. Wannan shine makasudin wannan abin nan ɗin. wannan abun kusan mu muka ɗauki wuka muka daba mu kanmu ah, wanda suwa kenan mu 'yan majalisa da sanatoci ah, mahimmancin maganar zaɓe ga duk ɗan siyasa ba ƙarami ba ne ya kamata a ce an sanas an ƙara yayata abin kuma bai kamata a ce sai mutane suna cikin zauren kwamiti suna yi ma ƙasa aiki ba kuma a je cikin zauren majalisa a ja wani zartar da wani kuduri. Amma a nashi ra'ayin shugaban cibiyar nazarin manufofin ci gaba Bishop Matthew Hassan Kuka ya ce akwai alamun koma baya a harkar demokuraɗiyyar ƙasar kuma abin yana tsorata shi. Ni na da matukan damuwa bisa ga zaben da ke zuwa kuma ina kira da babban murya 'yan siyasa da mutanen Najeriya gaba da gaskiya mu nasu don irin maganganun da muke ji da irin da fushin da abubuwan da ke cikin zukatan mutane ga talauci ga zalunci ga rashin kwanan lafiya ga abubuwa da dama yanzu a najeriya yunwa bai kashe ka ba wani zai kashe ka a titi ba za mu iya rayuwa ta wannan irin hali ba wannan sauyi na ranakun zaɓe dai ba yau aka fara ba a zaben shekara 1979 sai da aka yi na 'yan majalisu kafin na shugaban ƙasa haka zalika zaben 1999 Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.